تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات واتينا عيسى ابن مريم البينات وايدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد waɗancan manzanni da muka ambata maka su mun fifita sashensu akan sashe a cikin wahayi da mabiya da darajoji daga cikinsu akwai wanda Allah ya yi magana da shi kamar annabi Musa akwai kuma wanda Allah ya ɗaukaka darajojinsa sama kamar annabi Muhammad yayin da aka aiko shi zuwa ga mutane gaba ɗaya. aka cika annabta da shi aka fifita al'ummarsa akan sauran al'ummomi mun ba annabi isa ɗanna na maryam mu'ujiza bayyananna wadda take nuna annabcinsa kamar raya matattu da walkar da kutare sannan muka ƙarfafa shi da mala'ika jibrilu don ƙarfafa shi a kan tashi da umarnin allah da allah ya ga dama da waɗanda suka zo bayan manzanni ba su yaƙi ba bayan da ayoyi bayyanannu sun zo masu sai dai sun saba suka rabu gida biyu daga cikinsu akwai waɗanda suka yi imani da Allah daga cikinsu akwai waɗanda suka kafirce da shi da Allah ya ga damar kar su yaƙi da ba su yaƙi ba sai dai Allah yana aikata abin da ya nufi ya shiryar da wanda ya so zuwa ga imani da rahamarsa da falalarsa ya ɓatar da wanda ya ga dama da adalcinsa da hikimarsa.